yanzu dare ne na litinin 19 ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da talatin da hudu daidai da biyu ga watan disamba shekara ta 2012 a ci gaba da karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi littafi ne da ke bayyana mana tarihin sahabban annabi domin sahabbai fatoyinsu da ayyukansu kai tsaye ana amfani da su wajen fassara alkur'ani da hadithi da kuma koyan addini a aikace domin su ne suka mu'asaranci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai tsaye suna nan Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya da yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Lallai in za ku koyi mai kyau to lallai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne abun koyonku amma liman kana Laha wal yawmal akhir ba kowa ne zai mai da annaba abin koyin shi ba sai fa ga wanda yake fatan ya haɗu da Allah salin alin duniyan shi da lahiran shi to sahabbai sun kwaikwayi aikin annaba a bayyane sannan kuma sun kwaikwayi aikin annabi bayanin da ya yi a magance abinda nake nufi a bayyane shine suna nan annabi yake yin aikin don ka ga yadda suka yi har annabi ya ce haka Allah ya ce su yi don ka kwaikwaya daga wajensu to yi daidai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to kenan karatun tarihinsu lalle ne ga al'umman musulmi to mun bi tarihin sayyidina abubakar gwargwadon abin da malam ahmad mustapha faisal ya kawo a cikin wannan littafi tun daga farko har shi an ba abin dalla-dalla an ba abin daki-daki an ba an ƙarƙare shi da izinin Allah. To, bayan ƙari waɗannan bayanai sai muga dacewa da cancantan kafin a ji a ɗibo wasu maganganu a cikin wasu littattafai can masu nisa a ƙara tarihin abubakar dai. Yanzu din mai neman gaskiya ya gamsu abubakar mutumin kirki ne. A ɗan abin da aka riga aka gabatar. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? yanzu abin da ya mana saura shi ne, za mu gabatar ma al'umma me ke sa ni bayan ga yadda ka san yadda tarihi yake ko kuma tarihin ya zo maka a hagungunce ba irin yadda kai ka sa tsammanin ka ji tarihin ba amma sai tarihin ya zo maka ba a daidai ba ina fatan mun gane wannan da kyau to shine za mu ji bayani dangane da abin da malamai suka gabatar dangane da me ke kawo da tarihi ne da canza shi ba a bisa yadda ya kamata ya zo ba kun gano wannan da kyau ku? to amma kafin kai tsaye mu je ga wannan fage zan so gabatar mana da ɗan taƙaitaccen bayani na ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci ya yi mai suna a sheikh mahmud mahadi al-istanbuli hafizahullah a inda yake cewa innal muslimina bal al'insaniya kulliha mala ya ce lallai musulmi ya ce kai ba ma musulmi ba dukkanin ɗan adam musulmi ne ko ko kafiri ne in dai wannan ɗan adam ne kowaye shi A shaddu ma kanal yau haja a wannan zamanin yana da matukan buƙata ila ma'arifati ila ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa dole shi ne ya san tarihin sahabban annabi jama'a ba ma musulmi ba hatta katare da suke rayuwa a ingila yahudawan isra'ila da arnan nan na amerika da kataran inugu da sauransu suna da bukatuwa a je a zauna a karanta masu tarihin sahabban annabi bukatan da suke da ita kan wannan bai ɗara daga bukatan ci da sha da shaƙan numfashi ba mahimmancin daɗaya ne wa karamin ma'adinihim da kuma irin tsarkin tsatsin sahabbai da tsarkin ƙudurin sahabbai da tsarkin ayyukan sahabbai wa athar tarbiyatihi fihim da kuma irin tasiri da tarbiyyan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yi a cikin rayuwansu da aka ce a fitar da wani gwarzo daga cikin gwaraza wanda ya ci nasara a rayuwa aka fitar da wasu ƙa'idoji wanda shi zai zama gwarzo daga cikin gwaraza da ba a taɓa yi ba daga abin da aka ambata aka ce a sami ya zo ya samu mutane suna kan wani abu ya iya canza su a kan wannan abin da suke ya gina su a kan wani sabo kuma a ce a shekarar dubu abin bai canza ba yana daga cikin ƙalubalen da aka jefa sai wani gwarzo gwani ya cika sannan zai shiga cikin wannan zaben da aka sa da aka bincika gaba da ba wanda ya cancanta sai manzan Allah ya zo ya canza al'umman duniya a kan abin da suka samu iyayensu da kakanninsu suke a kai na shirka da cuta da cin amana ku je ku karanta abin da abu sufiya ne faɗi lokacin da sarki herakal yake tambayan shi ai ba nesa yake ba yana kitabu bada ilwahai a cikin sayul bukhari mun gano wannan da kyau ku manzo Allah sai da ya canza su to shine malai ya a karanta ma duniya su ji irin yanda tarbiyyan annabi ta tasiri a cikinsu shi sa lokacin da aka je rubuta sulhun hudaybiya da kafirai suka ce duk wanda ya bar addini daga cikin mutanen annabi yarda ya koma maka to za su rike shi gamba za su dawo da shi ba amma in nasu ya musulunta ya koma ya bi annabi madina za a dawo masa da shi sai annabi ya ce ya yadda sabai suna gani a ah, to ya za a yi nasu ya zo mu maida namu ya zo kun gano wannan da kyau kuma mu kore shi namu in ya tafi siriki nasu ya zo ya zama namu kuma mu maida wannan wani irin cuta shi kafiri tintin ba haka yake ba kun gano wannan da kyau ko shi tsaban dubara yake da shi sai ya wauta bai fahimci wauta yi ba sai daga ƙarshe sai ciza yatsa annabi ya ce ya yadda in dai musulunci kake aka tarbiyyance ka akan musulunci ko to duk inda kake musulunci ne manufanka kuma annabi ya san ba za ka canza ba duk bala'i ku dai kalli abin da ya ya faru da Hubaib al'ansari da irin ukuban da ya ci ya canza ne jama'a musulunci ya shiga ranka ko a lokacin da ya ratsa asalin zuciya wallahi al'azim babu abin da yake canza shi mun gano wannan da kyau ko imani muddin imani ya fada cikin zuciya ya samu gindin zama to kaga duka kaga kisa mun gano wannan da kyau ko wallahi ba zai canza mutum daga inda yake ba haka kwaɗayin wani abu za a yi maka alƙawarin za a baka mulki ne ko koma an baka mulkin Allah ba zai canza mutum daga yadda yake ba ku karanta tarihin annabin Allah annabi Yusuf an ɗauke shi an sa shi a gidan yarin na tsawon shekaru kusan malamai sun ce ya kai goma amma tare da haka da yake imanin na nan dama shine manufan kuma ko da ya shiga gidan yarin ai wa'azi ya ci gaba da yi bai canza ba da aka zo aka ce mai ai gashi yalla bai yanzu yake neman ka ƙarara ce mai shi irje ila rabbika ka koma wajen mai gidan gidanka fas'alhu tambayan shi zaka yi wani ne labarin matan nan da kaza da kaza da kaza da su ya faru An gano wannan da kyau ko. wallahi bai canza ba in aka yi tarbiyya kaga an samu matsala ko to kila wanda aka tarbiyyanta dama manufan shi ba addinin bane shi yasa annabi yace in ya tafi to ya tafi ga wanda dama ba addinin ya zo yi ba amma ga wanda dama addini ya taho zai yi ko sun riki wallahi zai dawo kuma gano wannan da kyau wallahi zai dawo ba su yi canza shi ba ko kuma ya daure ya mutu da imanin shi shi yasa sai ce su tafi shi dai me yake so kar ai fitina ina fatan mun gano wannan da kyau to shine na so ku ji abinda sarki Herakal ya ambata dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma da'awan shi da irin tambayoyin da ya yi amma musamman maganan da ya tambaye abu sufiyan da ansan da abu sufiyan ya bashi amma kafin makaranta wannan zan so makaranta matsalan dukanta jama'a tun da ba gaugawa muke yi ba ko mun gano wannan da kyau ko hadisin na da tsawo amma bari mu sare shi lokacin da suka je suka zauna faƙala shi sarki herakal ba balarabe ba ne amma sai kira mai tarjama interpreter ko wanda zai rika mai tafinta ya ce ƙullahu ka ce ma abu sufiyan sa'altuka an nasabihi na tambaye ka dangane da nasabar annabi fa zakarta annahu kun zo nasabin ka gaya man mai nasaba ne mutumin kirki ne iyayen shi ba na banza a ciki wa kazalika rusul ya ce haka manzanni tuba fi nasabi qaumiha ana aikansu ne cikin masu nasaba ba aikansu cikin banzan garki Wasu altuka hal kala ahadun minkum hazal qawl na tambaye ka shin akwai wanda ya taɓa irin wannan maganan da ya taɓa yi a garinku? fazakarta Allah, ka ce ba taɓa samu ba shi ya fara zuwa ya ce Allah kaɗai za a bauta ma, irin wannan da'awar a bakin shi aka fara jinta. Fa sai na ce, lauka na ahadun ƙala haza, da an samu wani mutum ya taɓa faɗin hazal ƙaula irin wannan maganan ƙablahu, laƙultu to da sai in ce rajulun ya ta'assa bi ƙaulin ƙaila ƙablahu sai in ce kwaikwayo yake yi yana kwaikwayon wata magana ce wacce wani ya taɓa ya yi bajinta to shi ma sai yake son ya yi wasu altuka kuma na tambaye ka hal min aba'ihi min Malaki, shin akwai wani sarki wani jagora malik a cikin iyayen shi fa Allah kai da kanka ce a'a ƙultu ni ko cewa ne lauka na min aba'ihi min malikin da akwai wani sarki cikin iyayen shi ƙultu sai in ce rajulun yatlubu mulku abihi mutum ne kawai wanda yake fafatika ya ƙwato mulkin gidansu mun gano wannan da kyau ko ba annabi ba ne. Wasu altuka na tambaye ka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib shin kuna tuhuman shi da ƙarya qabla an yaqula ma qala kafin ya samu matsala da ku ya zo ya faɗi abin da ya faɗi wanda ba ku so fa zakarta Allah kai da kanka ce ba ku taɓa ba faƙad a'arifu annahu lam yakul liyadar al-kadhiba 'ala an-nas shi ba zai yiwu ba a ce ya ƙi wa mutane ƙarya wa yakdhiba ala Allah kuma ya koma yana mu Allah ƙarya Wasu altuka kuma na tambaye ka sharafin nasu taba'uhu shi manyan gari ne suke ma masu ɗaukaka am du'afa'uhum ko ko talakawa masu rauni fa zakarta anna du'afa'uhum ittaba'uhu kai da kanka kace talakawa ne masu rauni daga cikin al'umma suke bin shi manyan duk gasu nan sun ja tun gasu ba za a yi da su ba sai herakal ya ce wa hum ba’un rusul dama waɗannan su ne mabiya manzanni wasu altuka a yazidu na tambaye ka shin ƙaruwa suke yi am yanqusuna ko ko raguwa suke yi zakarta annahum yaziduna kai da kanka ce ƙaruwa suke yi wa kazalika amrul iman mahallu shahid kenan yace haka al'amarin imani yake a hankali zai fara a hankali a hankali yana ƙaruwa yana ƙaruwa hatta ya cimma har sai ya cika wasu altuka kuma na tambaye ka ayartaddu ahadun shin akwai wanda yake ja baya sakhatatan lidinihi saboda fushi shi bai gamsu da addinin ba ba da ayyada khulafihi bayan ya shiga addinin karatar. kai da kanka kace Allah babu wannan maganar tana ƙaryata maganar 'yan shi'a daga cewa sabon manzon Allah wai bayan manzon Allah sun yi rudda herakal da kanshi ya ce ba wanda yake shiga musulunci ya bari babu duk inda ya je na kan musuluncin nashi kun gano wannan da kyau ku shi sa haka Allah ke al'amarin shi ba yanzu ga herakal ya san sahabi ba zai yarda ba amma dan shi a ganin yake sahabin me kuna fahimtar wannan da kyau ku shi ya mai da al'amarin addini ya zama siyasa wa kadhalika al-iman herakal ce haka imani hina tukhalituhu bashashatuhu al lokacin da ya kama asalin doron zuciya ya mamaye ta ya yi sansani a ciki to ba abin da ke sa ya ja baya ko menene shi wasu altuka na tambaye ka hali ya gadiru shin yana yaudara fazakarta Allah kace baya yaudara wa kazalika rusulu haka manzanni la tagdiru ba sa yaudara komai za su fito maka karara sai dai kai ka sa yaudara game da su shi sa Allah maɗaukin sarki cewa in yuridu an yakhda oka in su sun yi nufin yaudaranka sai ce tufa inna hasbakallah Allah ya ishe ka mun gano wannan da ke ku haka wa in yuridu khiyanataka in suka yi nufin ha'intanka to sai Allah maɗaukin sarki ce to biz ilaihim ala sawa wasu altika bima ya amurukum na tambaye ka wai me yake cewa ku yi fa zakarta annahu ya amurukum an Allah kai da kanka kace man yana umarni ne da cewa abota ma Allah wala tushriku bihi shay'a kar a sake a hada shi da wani Wayan hakum an ibadatil awthan kuma yana hana ku boton gunki gumaka Waya ya'murukum bis sala yana ku da ku yi sallah wa da faɗin gaskiya wal'afab da kamewa in kana ma ta ƙolo haƙƙan su gaga ba annaba ake zargi ba ake zargi sau da abu sufiya ne zo da abin zargi yanzu irin wannan mutum ne kuke da matsala da shi in abin da ka gama gaya man yanzu gaba ɗaya gaskiya ne fasayyam likun ya ƙadamayya ni. ba ma ƙasan ba ba ya ce kaga inda na ɗora ƙafafun nan nawa sai ya mallake shi waƙar kuntu a'lamu annahu kharijun mu mun san zai bayyana mun karanta a littafin mu saboda herakal kirista ne lam akun adhunnu annahu minkum yace ban taba zato zai bayyana daga cikin ku ba falau a'lamu anni akhlusu ilayhi yace da zan sayan da zan kai zuwa gare shi lata jashamtu in liƙa a huwa ce zan yi kwaɗayi zan yi bege zan yi duk ƙwazon da zan yi sai na je na haɗu da shi olokuntu indahu. inda hu ya ce da ina inda yake daga saltu an ƙadamaihi ya ce aikin da zan zama shi ne zan riƙa wanke mai ma kafan shi ne kaga sarki ne babba zai watsi da duk wani matsayi Allah ka to yanzu in manzan Allah bai nan sunnan manzan Allah na nan wata hidima kake ma sunnar manzan Allah wata hidima kake musunnar manzan Allah ta kai bantanta mun gano wannan da ke kuwa illam sahabu nafsahu an fasahu sahibu muddin in kai ba kai sa'an kai abota da annabi kai tsaye ba kai abota da hadisan shayi Jam'a mun gano wannan da kyau ku shi sa kar ku yi wasa Tumma da abi kitabi Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan sai sa a kawo wasikar annabi allazi ba'atha bihi dihiya wanda ya aiki dihiyatul kalbi ila azim busra zuwa ga sarkin busra domin hakimin herakal ne fa'ahu ila herakal aka miƙo ma herakal faqara'ahu sai aka karanta wasikan annabi fa'iza fihi kuma a lokacin ma da ake wannan ci ba wai kaga shi herakal ma gaba ɗaya fa bima karanta wasiƙan ba sai da yi bincike sai ga shi rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulihi ila herakal adinin rom salamun alamani taba alhuda amma bad fa'inni a da uka bi islam aslim taslam yu'tika allahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna alayka ithmal arisiyina Iyakan jawabin annabi kenan kun gaji surutu da yawa ƙarya zai shigo sai ja aya ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qul ishhadu bi anna muslimuna a karanta wasiqa gama wa qala abu sufyan abu sufyan yace falamma qala ma qala wa faraga min qira'atil kitab kathara indahul as-sahabu shine maganganu har suka kai kashe magana da nisa babban abin da na so in karanta muku shine in imani ya kama zuciya to ba abin da ke canza shi shi yasa annabi ya san tarbiyyar da yayi ne shi yasa malai ya ce kaga irin atharu tarbiyatihi fihim irin tasirin da tarbiyyan annabi ya musu wa ma kanu alaihi min uluwil manzila da irin yanda sabai suka samu kansu a matsayin madaukakiya allati saru fiha wanda sakamakon wannan tarbiyyar na annabi ne sai suka zama aljilul mathali generation abun koyi al'umma ne ‘yan yayi mun gano wannan da kyau ku abun koyi ana nuna su ana ganin matsayinsu su ya kamata a yi koyi shin ya suka yi yasa muka ce mu za mu bi alkuladithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai sai ce alfaz fi tarihil bashar wanda ɗaya ne tamkar da dubu ba a taɓa yin al'umma irinsu ba a tarihin ɗan adam gaba ɗaya a rayuwar shi na duniya su ɗin ba a taɓa yin irinsu ba amma sai mala ya kawo wani hanzari ya ce wa shababul islam kun ga samarin musulunci ma'aduruna idlam yuhassidu ta'athi bi jilil mathali fil islam su samarin musulunci abin aima hanzari ne muddin ba su dace da koyi da wancan al'umma na sahabbai abin koyin ba li'anna akhbara ula'ikal akhyar sau da labaran waɗannan zaɓaɓɓun bayan Allah sahabban annabi kattara alaiha ta hare. an samu matsala an canza tarihin wal agrad manufofi miyagu sun shiga ciki walbatar wa ziyada an samu an cakuɗa shi da abin da zai distautin tarihin duka sannan an yi ƙare-ƙare wasu wil wajen fassara kuma an mai mummunan fassara saboda manufa mummuna ta ƙudurta a zuciyar mai saurari mala ce fi ƙulubin shahinat bilghil a zuciyar da ta riga ta gamsu da ƙiyayya alal mu'minin al'awwalina ga muminan farko su ba wanda za su ƙi jini sai mumini shi muminin ma ba ma kowanne ba muminin farko fa an karat alaihim hatta ni'matal iman saboda hasada irin na ɗan shi'a da yahudawa da almustashirikun orientalist har aka waye gari hatta ni'iman imani sai da suka yi masahabai in karanta wai su ba su ma yadda sahabi mumini ba ne har suke riya cewa wai sabon manzan Allah bayan manzan Allah wai duk sun kwanta sun yi radda mun gano wannan da kyau ko sai ce wa qad asbaha min al fard dini hakika ya waye gari ya zama abu ne wanda ya zama farilla kai addini ne ma a zauna a karanta mutane tarihin sahabbai kafin ka karanta tarihin sahabi sai an zauna an karantar da kai wani ilimi mai suna ilmin rijal bayan nan sai an karantar da kai ilmin mustalahi tarih mun gano wannan da kyau ko ba ilimi bane da kawai mutum zai je zai kama mi wai larabci ne kana wai ka duba karanta ilimi ne da sai an koya maka mun gano wannan da kyau ko don wannan ilimin ya fi ilimin mustalahul hadith da usulul fiqh da qawaidul fiqhiyya da nahau da sarf wahala ko mun gano wannan da kyau ko kallon wannan littafin ba tarihi ne tarihi ne yanzu kaga wannan da aka ɗauko sahih tarihu tabari wannan kuma da'if wal maskutu anhu tarihu tabari akwai da'if na tarihu tabari wannan ilimin ne shi ke bi abu a tace tarihi ya inganta ko bai inganta ba sai an koyar da kai wannan sannan sai a zo a karantar da kai kaifa ta yaya ne yi tarih za a karanta tarihi sai an karantar da kayan da yake abin ba ɗan takifanci ne kawai da za a je a shiga ba shi yasa duk wanda zai magana kan tarihi sai ka ce zo yayi in dai ka san ka shirya to shine mala ya ce sai aka waye gari min al dini abu ne wanda ya zama farilla addini wal kuma ya zama abu ne na a tabbatar da kiyaye al'umma da ƙabilan ko kuna son Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ta Walwatsani kuma ya zama farilla ne wanda ya zama na kishin ƙasa ala kullu man yastata ga duk wanda zai iya tashihu tarih ya zauna ya tace tarihi na sadar islam ya tace tarihin farkon musulunci a tabbatar da abin da aka kawo ma al'umma to ingantacce ne ya ce za a yi wannan ne an yi ata an an yi utabara zalika min afdalil ibadat a ɗauki wannan aikin da ake na karanta tarihi da tace tarihin da bin wannan ƙa'idojin da malam ya faɗi abu ne wanda yake mafifici cikin ibadan da mutum zai yi ɗan mutane sun ɗauka kawai muna katin tarihi ne saboda wai kunni kawai ya ji daɗin zance ko ko kawai don a gamsar da ba wannan ne ya muke karanta tarihi ba ibada ne karanta shi kuma dole ne a karanta mutane wannan al'amarin domin yana daga cikin ƙa'ida daga cikin ƙa'idojin salabos namu da muke karantarwa da muke tafiya a kan manhaji a salafi mala ya ce wa an yi dira lahu kuma wannan aikin a yi marmaza wajen yin shi mala ya ce wa ya da fihi ko mutum ya ƙoƙari gwargwadon yadda zai iya ila an yakuna amama shababal musulmina har a waye gari a gaban samarun musulmi ya zama an gabatar da misalin salih kyakkyawan misali min salafihim dangane da magabatansu yaktaduna bihi wanda za su koyi da wancan kyakkyawan misalin wa yajaddidu ahadihi kuma a rika sabunta masu zamanin sahabbai suna ganin yana faruwa kai ka ce yanzu yanzu nan ne al'amarin ma yake faruwa kamar ga sabon a gabanka wani hauna siyaratihim sannan a inganta da kiyaye tarihin so bisalahi siyarati kai ka gyara naka da ɗabi'anka da mutuncinka da ibadanka da komi da komi naka sakamakon kwaikwayo daga wajensu ina fatan mun gano wannan da kyau wannan magana karanta ta a cikin littafin maqal na aljilin misali na al-ustaz muhibbuddin al-khatib ko mun gano wannan da kyau ko to sai malam ya ci gaba da kawo wasu bayanai masu yawan gaske ya ce wa ya tawjih na bi atharin ware da an sahabiyin jalil wannan bayanin sai ya ɗauke mu sai ya kai mu kai tsaye zuwa ga wani bayani da ya zo daga sahabi mai daraja jabiru bin Abdullah ya ce la'ana akhir hazihi al'umma awwalaha in mutanen ƙarshe na wannan al'umma so koma suna zagin na farkonta ko da yaranku ne su koma suna zagin tsoffinku sai ce faman kana hu ilmun duk wanda ya zama yana da ilimi da zai bayyana na gaskiyan al'amari fal yuzhiruhu to ya marma zai bayyana da shi fa na katimal ilmi yau ma’idin domin mai ɓoye ilimin abin da ya sani na gaskiya game da sahabbai a wancan lokacin ka katimu ma an zalallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar mai ɓoye saƙon da Allah maɗaukakin sarki ne ya yi zan Allah da shi ko mun gano wannan da kyau ku kamar wanda ya je ɓoye abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzan Allah ne da shi وقد كان أول من سار إلى القيام wajib. الواجب ya ce yana daga cikin wanda ya gaugawa na wajen tsayuwa ga wannan wajibin alkadi al'allama abubakar muhammad ibn arabi abubakar ibn al'arabi rahimahullah fi kitabihi al'azim al'awasin min alkawasin fi taƙiƙi mawqif sahaba ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wa wa sallam yace wa tabri'atihim mimma nusibahu ilaihim yayi ƙoƙarin wanke sahabai dangane da kazantan da aka danganta masu wanda almalahida wal mufsiduna wal mudilluna wanda aka samu masu wuce gona da iri murhidai maɓannata ɓatattu suka ƙoƙarin cuna masahabai wannan abubuwan Waƙada, ka kashafa fi hazal kitab an nurul wannan littafin kore duk wani duhu na ƙazanta da aka yaɗa kan sahabbai sai hasken gaskiya ya bayyana mun gano wannan da kyau ko Mali ya ce da kuma taɓewan ɓanna fa'iza huwa zahik sai ga wannan maganganun banzan da aka danganta ma sahabai ya biya watsi wa'aba al misbah sai fitilan gaskiya ta bayyana ba adama ka da ya bayan da tana bushewa mun gano wannan da ke ku tana bushewa tana dab da za ta mutu gaba ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce fa'ilal alimin raƙet to wannan saƙo ne zuwa ga duk wani malami wanda wannan malamin ya kasance ya san abin da yake yi Ah, fi jidsahi alhane in yana cikin hayyacin shi bi marja'ihi takhiffuhu mashatun minan nurul ilahi wanda ya kasance yana lulluɓa ya ƙoshi da wannan haske da Allah madaukakin sarki ya bashi na ilimi na sanin yadda zai bayyana ma al'umma tarihi na ƙwarai na hadi ghadiyatin minad da'awat mala ya wanda muke miƙa mai wannan saƙo shi ce fa'ilal alim shi ne nahadi muna miƙa wannan alherin domin ya himmata ya miƙe wurjanjan wajen ganin ya yaɗa wannan da'awa mala ya ce wa nastamtiro wabilan minar rahmat kuma muna ƙoƙarin mu yayyafa ruwan wannan saƙon ya jika ko'ina ya zama danshi ya kai ko'ina domin rahama na fadaman alheri ya yaɗu ga ko'ina. Faƙar kana bi kitabihi al'awasin min alƙawasin kalbadar ya ce kamar hasken wata ne tala alaina ala khabit lailin wanda duhun dare ya cika ko'ina kawai sai ga hasken wata ya bayyana dallas sabil ga wanda ya bata hanya sai wannan hasken watan sai ya haska mai ko'ina ina fatan mun gano wannan da kyau ba karanta littafin nashi gaba ɗaya za mu yi ba muhallin sha'idin da muke son mu karanta mun karanta shi ne dole a tace tarihi kuma a karanta mutane tarihi wannan to ibada ne shi yasa naga dacewan kafin abin da muka nufa mu bayyana a wannan ƙarshen tarihin sayyidina abubakar ko kuma ƙarshen tarihin Umar ko kuma tarihin Uthman da muka ce za mu kawo waɗancan maganganu da waɗancan suka ambata wanda ya saba ma gaskiya na ƙoƙarin gurɓa da tarihi muka ce za mu shimfiɗa da abin da wannan malami Uthman bin Muhammad Al-Khamis ya kawo a cikin littafin shi na hikmatun min tarikh ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila maqatal Hussein radiyallahu anhu sanata ihda wa sittin wa sittin hijiriya yace wani ɓangare wani ɗan yanki na tarihi tun daga rasuwar annabi har zuwa kashe sayyidina Hussein da aka yi a hijira na da shekara 61 shine malamin yace zai kawo wannan to amma gashi yana faɗin al na rubuta wannan littafin to al-maqsad thalith wasa'il al-ikhbariyin fi tashwihi tarih yace hanyoyin da malaman tarihi miyagu suke bi wajen gurɓata tarihi ko yan jarida ne suke son su kawo tarihi gurɓataccen tarihi da za su bi su lalata komi to waɗannan hanyoyi suke bi da malin ya kawo mana aƙalla guda bakwai kun gano wannan da kyau ku sai su zauna sai su kirkiri magana ta ƙarya sai su faɗi to ka tsaya gaji kana ciki na farko ya ce alikhtilaku wal kadhib kirkiran abin da babu shi shine Allah ya ce qutilal kharrasuna Allah ya tsine mu masu kintace faɗi kawai za su tsaya ne su kalla ba kawai sai su kintace ya kamata ya zama kaza kawai sai su faɗi to qutulal kharrasuna shine mala yace al-ikhtilaq kire mun gano wannan da kyau ko shi yasa bai kuni yace wal kadhibul mukhtali'ul masnu'u ƙarya da za a kirkiro a tsaro ta nabi a danganta ta ga annabi kaga annabi ma ana mai ƙarya sai ce fadhalikal mawdu'u to ƙarya mai ƙiri da muzu za a je a ƙirƙiro domin a ɓata tarihi ga tarihin yadda yake ga abin da ya faru yadda yake sai a ƙirƙiri ƙarya kawai sai a faɗi ko abin ma bai taɓa faruwa ba in ana son wannan malama a ɓata shi kawai sai a labari na ƙarya sai a danganta mashi to dole ne a tsaya a tace tarihi daga wannan domin ɗaya daga cikin hanyoyi ne wanda su al suke bi wajen tashwehi tarihi Mala ya ce, Yahtaliƙuna ƙissatan ma, suna zuwa su ƙirƙiri wata ƙissa ta musamman. Kamar talaƙo, kamar yadda ‘yan shi'a suka ƙirƙiro matsalan misali, anna Aisha ta radiyallahu anha, suka ƙirƙiri cewa sai da Aisha Allah ya ƙara mata yarda, lamma ja'aha khabarun mauta Ali, wai yayin da labarin mutuwan sayyidina ali ya zo mata radiyallahu anhu Allah ya ƙara ma sayyidina ali yarda sajadat lillahi shukran wai sai ta sujadan godiya tana murna wai ali ya mutu wa hazihi qissatun makdhuba malai ce wannan kissan fa ƙarya ce zakaraha abul farj al asbahani abul farj al-asbahani ya ƙirƙire ta fil a cikin littafin al shafi na hamsin da biyar wa abul shi wannan abul farj ɗin shi'iyyun ɗan shi'a ne muttahamun bilkazib kuma ana tuhuman shi da ƙarya kama fi tarjamatihi fi tarihi baghdad kama yadda ya zo a cikin tarihin shi a cikin littafin tarihu baghdad wal mizan da littafin mizan al-i'tidal fi naqd ar-rijal wa ta mutashayyi'ul tijani sannan ɗan shi'an nan attijani ya ambata ta fi kitabihi fas'alu halar zikir ya kawo ta a shafi na casa'in da bakwai walam ya azu hali ahadin sai bai danganta ta zuwa ga kowa ba to wannan ƙarya ne kawai dan ana son a bata Aisha to sai a kirkiri ƙarya sai a danganta ta ce gashi nan nan nan abu kaza ya faru kun ji abin da Aisha ta yi sai a kirkiri kaza a ce nan nan kaza Abubakar ya kaza nan nan kaza Umar ya kaza nan nan kaza Sardauna ya kaza nan nan kaza Abubakar gume kun gano wannan kyau ko a kirkiri ƙarya wanda ba ta don kawa bata tarihin mutum lokacin da aka zo aka fara da awon izala ai abin da ya faru kenan sai a ce a wani gari ɗan izala sai jaki ya kai ma uwan shi wai ladan goyon da ta mashi ita ma ta hau bayan jaki ɗan isala ya sai nono ya kai ma uwar shi ɗan izala ya daki uban shi ɗan izala ya kaza in ka ce a wani gari sai a ce maka ai wani gari ne mai nisa sunan shi taraba kai mai son gaskiya sai ka hau mota ka tafi taraba sai ka je ka gama bincike tsab sai a ce ai wa mun ji labarin haka ya faru ai wannan abin ya faru a wani gari ne can yola daga nan sai ka ƙarasa yola ka je yola kai bincike sai a ce maka ai abin ya faru a Jos ne sai ka je Jos sai a ce maka ina ai a Zariya ne sai ka ce a wata unguwa ai dan Zariya ne mun gano wannan da kyau ko duk ƙarya ne wal kadhibul muhtali'ul masnu'u ƙarya ne za a zauna a kirkira kawai a tsara ta kawai litashwih tarikh wannan da'abul mubtadi'a kenan shi yasa kaji ɗaya daga ciki wannan mutahami ne yake kirkiran zantuttuka da maganganu na ƙarya yake danganta ma bayan Allah na ƙwarai shi sa mafi yawancin zantuttuka kaf da aka yi ta ruwaitowa ake danganta ta zuwa ga sahabbai to waɗannan maƙaryatan ne suke ƙirƙirowa in ba kai karatu ba sai ɗan shi'a sai je sai ce maka gashi na cikin littafin tarihi tabari sai karanto maka ai at-tabari a sunna ne mun gano wannan da kyau ko kuma ya kawo eh ya kawo amma tabar yana kawo maganganun shi da isnadi wai in dama ka isa ka karanta wannan littafi na at-tarikh tabari to ka isa ka iya tace isnadan ka tantance har kai magana in ko dama ba za ka iya tacewa da tantancewa ba wanda ya aike ka karambani ka bar waɗanda dama abin da suka shirya mai yi kenan ba da kariya ga sunnar fuskan ilimi ka bar su su zauna su tantance abin da yake daidai ne su faɗa in ko ba haka ba to karanta irin wannan littafin ya zama maka wajibi sai karanta waɗanda aka tace ka fahimci wannan to ko har ka mutu ba za ka zama malami ba ko mun gano wannan da kyau ko domin duk wanda bai iya tantance wannan shine daidai wancan shine ba daidai ba maganganu guda biyu zai iya tarjihi da dalili a ah, to wannan sai da ce mashi mutafaqqihi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to gashi a cikin muƙaddima na wannan littafi na at-tabari mun gano wannan da kyau ko a cikin mujalladi na tara na tarihi tabari wanda an samu manya-manyan malamai sun yi aiki dangane da wannan aiki wanda ya ta haƙiƙi da takrijin ruwayoyi kuma ya aliki a kai shine Muhammad bin Tahir al-Barzanji shi wannan aikin Allah ya saka mashi da alkhairi gashi a cikin muqaddima na wannan mujalladi na tara zamu karanta muqaddiman dukkanta yace al-muqaddimatu ta da muqaddiman na da yawa yace alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ba'at wannan irin wannan budewa na jawabi shine wasu ke kafa hujja da cewa to ai ga malamai suna eh sun yi amma ba daidai bane me daidai shine a yi hudu batul haja ko mun gano wannan da kyau ko shi yazo daga annabi to malam wannan ba kyau ne a da kyau amma na annabi ya fi shi kyau ko mun gano wannan yanzu wannan ba daidai bane daidai ne amma na annabi ya fi shi zama daidai fa inna khairal hadi fa hadi hadi muhammadin mun gano wannan da kyau ko sai a hudu batul haja in ba za ka yi hudu batul haja ba kawai ka bude da sallama assalamu alaikum tayyib ina fatan mun gano wannan da kyau to wasu wassalatu wassalamu ala Muhammadu wa kaza kaza to kai mai salatu ibrahimiya mana ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa ba'at mala ya ce to bayan haka bayan wannan salatin tare da cewa suna cewa sun yi salati a muƙaddiman farko na hudu batul haja a wannan ba sai sun yi ba a sai sun yi Allah ya tsare mana imaninmu fasbanaka biyan bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum